sihun ba. yaushe ne wakilci ke inganta mutum ya sa a yanka masa razansa kalal musannifu wa saha kina bato, wakilci na inganta ainihin bilabdin kin aslama ke kenan walau lam yusalli ko da bai ba. mutum na musulunta da yanzu shi kenan ce to je ka kanin rabuka aunawa an nafsihi au bi'adati ta karibi ko ta hanyar al'adar makusanci wa illa fatarar tuto فضمن السياق سيجا أنك تتضمن جملة من الأحكام تتعلق بالنيابة في الذبح ta shafi wakilci a yanka kuma za ha fa'ala tafi na ɗaya ana ba sahibul udhiyya idan mai layya ya wakiltar da mai masa shakhsan liyadhbaha udhiyatahu badalan min an me ha bi nafsihi maimakon ya yanka da kansa bi darurati وصارها بقوله يفتا يدعى مصر أسرري عنبتك أو وكلتك على تزكيتها أكن ينكذا وقيل وقبل, الآخر فإن النيابة هنا تصح eh shi na yi kafin shi mutum ya kafin wanke mutum ya wakilta shi ba abin da ke magana a naftuka aw wakkaltuka ala tazkiyatiha wa qabala wa qabila al-akhar to fa inna niyabata huna tasihu bi sharti an yakuna an-na'ibu musliman musalliyan هذا معنى قوله وصح إنابة بلفظ إن أسلم صلى دل على هذا قوله علي رضي الله عنه ولا يذبح نسيكة المسلم يهودي بيهودي بينك لي مسلمين والنصراني نبيو وجواز نيابتي حالتهم وانهم وسيلتي يعني حتى للمسلمين غير المصلي وجوزوا دي وانا تو جوزوا النيابة حتى للمسلم غير المصلي بناء على القول بأن ترك الصلاة ليس كفرا بل صلى با كافر ولكن مع الكراهة هذا ما بالغ عليه بقوله ولو لم يصلي كفرنا كيف الصلاة؟ ولا شيء عن كيف har ka je wurin su babu nasu da yake ba a cikin akan abin abinda aka ce ba a ci kirsimeti abincin kirsimeti wannan na ibada ne wannan kona waina suka ci ta ci haram bayan kawa saboda abincin na ibada shi ko kirsa in yanka kayan san kana son ci ka ci kuma an ka je wurin sa ka ci an ka ka fi jiran wani muddin ka je wajen sa har yake so bari ya ka kaza ai wannan ba ka da niyan ki na shigo ga dini ka ka da mu ne ka musulunta kada ka je da awa wannan nuna jahilcin mutane wanda shi mai yankan shi kuma jahilci nan tanzihi babin tanzihi ne ba kewa ne kaga kai da ka je gidansa daidai yake da kasuwa da ka ci abincin kirista a kasuwa da ka je gidansa ka ci abinci akwai bambanci ko babu a aiwo shi kadai zai sanya kabla to shi kenan to da kanan wannan ana magana mu'amala ne ta inda za ka yi musu mu'amala mai kyau da yadda za ka kira su da yadda za ka yi kaza ko na kasuwan tanzihi ne to na kasuwan ko ka je garin su tsarkakewa ne kuma wannan yana nuna musulmi yana da isa yana da isa sai ya wanke inda ba da wanka da shi wanka ya kuma mutum saboda kanan kawai kazamta ne mai abinci kirista ka gani da hannunsa sake su fitsarinta yanzu da za ta je tsari ba matsala ne ba don kakanta da kaya ta gyara gashin ta gyara menene wannan can in su je ka tsari haka za ta gogo ta ci ko kuma ta tsiba ta tsibi miya ta ba ma subhanallah kama in ka je ziyara kuna haɗa ziyara ne da kafuwa kada kana wannan ka je ziyara wani yar uwanka ai kaga kana neman da zaka ta hankali kana iya ci daga ta zai ga yadda take amma kana iya ci yar uwarka ce haka ta abin da lafa yar uwarka yi ka ce za ku sharon fita ne da inda za ka je ka kira ta ko da can gidan ku ba za ka san wannan tarbiyyar da nema ya kai ka gidan ta kuna ka gan kana neman yadda tun da dai ba kafin ta zo ka ce ma abinci to ai ka gana ba haram bane ba kana yake ci a gidan su ka sake ka ci abinci ya zama an ɗan samu gab akwai mu'amala akwai shari'a mu'amala ta kan halartar da wasu abubuwa ta kan hana wasu abubuwa ga shi halar ne a makakinsa saboda zai karya mata riya amma kaga ka ƙi ne amma ba matsayin haram ba kaga sai in ka je gidan ka ci abinci to shi ma ya zo gidan ka sai ce ma ka ta zuwa abinci ku ci tare ko ka je gidan ka ci abinci da matan shi ba da kai ma dole ka mai da mata sannan da ka je gida ka ci ga abinci ba ka ci ba shi zai ji nauyin zuwa ya yi gida ka ci da ci abinci. Ka zo masa ba